إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بأت kamar yadda muka saba haduwa a cikin wannan majalisi mai albarka insha Allah don karanta littafi na rijal wa nisa haular rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisa ga yadda muka dora wa kanmu insha Allah ta'ala a yau ba karatu littafi za mu yi ba sai dai gabatar da muhadara akan maudu'i da ya shafe ni ya shafe ka sai dai kuma ya fi shafan iyayenmu mata muna masu roƙon Allah ya sanya abin da za mu faɗa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba su iyaye mata abin da za mu isar da saƙo zuwa gare su Allah ya sa ya zama hujja gare su ba hujja a kansu ba kuma ga duk wanda ya jahilci matsala din muna masu roƙon Allah ya bashi ikon fahimta ya fahimci fahimta ta musulunci a kai idan zan tuna daidai yau muna sha tara ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas hijira ta fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da garin makka zuwa madina mawdu'in magana a wannan daidai lokaci shine albishirinki ya ‘yar uwa mai hijabi da niƙabi ko kuma albishirinki mai hijabi da niƙabi albishirinki mai hijabi da niƙabi wato bushira laki ya ayyatu hal halmuhajjabatul munaqqaba bushara zuwa gare ki yake ‘yar uwa da Allah ya miki baiwa da riko da hijabi da musulunci Allah ya miki baiwa da riko da niqabi na musulunci bil hakika abin da ya kai mu zuwa ga zaben wannan mawdu'i mu yi magana a sa al'amari ne da yake a fili ga duk wanda yake mutaba'an abin da ke faruwa a western world a duniya ta wanda suke ba musulmai ba in fact har ma da wasu garuruwa na musulunci al'amari na hijabi da niqabi na farko na hijabi da babu kokonto akan wajibcinsa babu sabani akan wajibcinsa haka al'amarin niƙabi da jumhur na malaman tafsiri Allah ya gafarta musu suka ɗauki matsaya akan wajibcinsa sai ya zama wani al'amari ne yau abun walakantarwa abun isgili idan kana bin abun da ke faruwa a western world yau idan mace da saka hijabi ana mata isgili ana walakantar da ita ana zaginta idan mace ta saka niqabi ana mata isgili ana walakantar da ita ana zaginta tun al'amarin yana faruwa a cikin alkanawatul fada'iyya wato satellite stations kaga an ɗauko wata mace a wata ƙasa ce ta saka hijabi don haka mai tsaurin addini ne wannan ma sai ga hijabin ta gaba ɗaya bai wuce girjinta ba wa ma zalika ana ga tana da tsaurin addini a wani wuri sai ga an ɗauko ta da hijabin ta gaba ɗaya bai wuce kunkuminta ba amma ana ganin ta mai tsaurin addini ne har ma wannan ya zama matan da ke da raunin riko da addini suna yin sako-sako da riko da addini din me dalili suna ga idan suka saka hijabi za a sa musu ido dalilin sa ido gara su haƙura su ajiye hijabi su ajiye niƙabi to hankalinsu sai kwanta wannan tun yana faruwa a cikin alqanawatul fada'iyya irin satellite stations international satellite stations har aka fara buɗe websites yanzu musamman an yi dedicating waɗannan websites ɗin ne don a rika muzanta hijabi a rika yi wa hijabi sharri a rika muzanta niqabi a rika yi wa niƙabi sharri al'amarin bai tsaya a nan ba sai zama hatta a najeriyance a wajen wasu hijabi da niƙabi ya zama abun walakantarwa da abun ƙizgiri da abun zagi al'amarin da shari'a ta wajabta shi a cikin aksarul aukat, zai yi wahala ka samu malami ɗaya daga cikin malaman duniya da ya sauki a kai sai zama mata sukan yawaita in ma turo tambaya a makarantu musamman makarantu na karatun zamani imma matan da suke aure irin GRA imma ma a wasu wuraren matan da ke cikin garuruwa wasu sa buga waya wasu sa yi text message wasu sa turo tambaya malam mu fa ana damun mu da wannan hijabin ana damun mu da wannan niqabin har al'amarin ya kai matakin da wasu matan saboda sun gagara jure izgilin da ake musu da hijabi da niqabi sun fara kwabe hijabi da niqabi suna ajiyewa su saka abin da zai zama mai kallon su ya aminta da su wannan kuma hanya ce ta halaka Allah ya kare mu daga wannan kula ga wannan imani shine mu rike abin da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka karantar shine imani ba kadai abin da wani yake so ko wani yake so ba ba abin da ake muzantawa cikin alqanawatul fada'iyya ba ba abin da ake aibata cikin mawaqi'ul internet ba damuwar mu shine mai addinin Allah ya ce ke da Allah ya miki baiwa da sanya hijabi har ma kika yi ƙari da sanya niƙabi ni'ima mai girma Allah ya miki ɗaukaka Allah ya baki kamban ki Allah ya yi mutunta ki Allah ya yi baya ga wannan daraja Allah ya ƙara miki ni'ima Allah ya miki baya ga wannan alkhairi da albarka Allah ya tsunduma a rayuwarki sai ki rike wannan da ikhlasi ya zama don Allah kike sawa kuma ya zama aibatawan mai aibatawa duk abin da za a faɗa a international satellite stations ko a website ko ki ji a rediyo ko ki gani a tv ko kuma ki ji labari wannan ba zai saki sako-sako da riko da abin da addinin Allah ya karantar da ke ba don sauƙaƙawa kai na gabatar da muhadara ɗin na raba maudu'i ɗin gida bakwai kuma ba ni bukata na yi magana ta ƙashin kaina a ciki kuma ba na bukatan na faɗi malam wane ya ce na fi so na kawo hatta jumlar bakinsa da ya faɗa ɗin saboda matsala ce ta ilimi mai girma ba bukatan kowa ya je ce ga na amma idan aka kawo maganganun malamai da duniya ta amince malamai ne malaman tafsiriya suka fasara ayoyin hijabi yayi suka fahimci ayoyin niƙabi, wannan zai taimaka mana da ikon Allah mu ɗauki matsaya tabbatacciya amma idan ɗan adam ya ce tunaninsa zai fassara da shi mai iya yiwa ne insaniya na iya rinjayarsa sai je shigar da son rai yi magana da son rai in ma na sakan ɗaya ko minti ɗaya ko abin da ya kama da haka Allah ya kare mu daga yin wannan awwalan na farko al-muqaddima gabatarwa saniyan na biyu wujubul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wajibcin umurni da kyakkyawan abu da kuma hana mummuna ثالثا نأكو الأدلة الشرعية على وجوب الحجاب والنقاب hujjoji na shari'a da ke nuna wajibcin sanya hijabi ga mata har ma a wani wuri suke nuna wajibcin sanya niqabi ga mata rabi'an na hudu shubuhat haula adamil amal bil hijab wan niqab shubuhohi da ake kawowa don nuna sanya hijabi ko niqabi ba wajibi bane amma wasu wurare sai zama amma haramtar da sanya su na biyar khataru tabarruj hatsari musifa bala'i tashin hankali da sharri da fasadi da barna da lalacewa da ke faruwa a cikin bayyana tsiraici na mata na shida khatarul istihza bil mutahajjiba wal munaqqaba hatsarin da ke faruwa wajen yin isgilanci bil mutahajjaba ga wanda da sanya hijabi wal mutanaqqaba ga kuma wanda Allah ya mata bawa da sanya niqabi na bakwai al-makhraj wal khatima Allah ya mana jagoranci wato mafita da kuma conclusion wato kammalawa at-tawdih na farko al-muqaddima ababen da suke faruwa a duniya akan niqabi da hijabi yanzu saboda western world sun gane na daga cikin symbol na haƙiƙanin musulmi ahli sunna na kwarai na daga cikin symbol musulma ta kwarai ahli sunna shine ƙoƙarin sanya hijabi a wasu lokuta ma da yafi dacewa da ƙoƙarin ƙara niƙabi, ta inda za ta wuce gaban ka baka san wace ce ta wuce ba ta inda ko da ku ka gane wace ce baka iya ganin siffar jikinta sai suka fahimci wannan element na addini ɗin da musulmai suke rike da shi musamman matansu idan aka bar su a kayi to suna da wata ɗabi'a da wani moral da wasu ainihin good qualities da matuƙa suna rike da wannan zai yi wahala a yi nasara a kansu sai zama hanya mafi sauƙi shine wasu da suke sanya hijabi da niƙabi a riƙa bin su ana iya dukansu wasu da suke sanya hijabi da niƙabi ana iya bin su ana fisge hijabin waɗanda wannan bai yi ba ƙasashen da haka baya yiwa, masu hijabi da niƙabi ana muzanta su a ce suna sanya ababen da ake sawa a zamanin ignorance and barbarism wato jahiliya period suna sanya kaya na ƙauyanci wanda mutanen jahiliya aka sanya da sanya wannan kaya ɗin. al'amarin yana faruwa a cikin alqadawatul fada'iyya international satellite stations har ka gama mace ta sanya hijabi da duk bai wuce kirjinta ba wata in aka ɗan yi sa su ɗan sanya niƙabi kana ɗan ga ƙwayan ta ɗaya ko biyu a waje sai a ɗauko ta sai a gaya wa duniya ga waɗanda suke da wasu al'adu na ƙauyanci wanda ake aiki da su tun a zamanin da ba a waye ba har sai ya zama matan da ba sa sanya wannan sun samu bakin magana akan ma matan da ke sanyawa sai ya zama matar da ke da hijabi da niƙabi ba ta yi magana ba sai ya zama matar da ba ta da hijabi ba niƙabi. in ta yi kokari ta rataye gyale ita ke da bakin magana ita take ba da fatawa ita take izgili ita take bakar magana a wani lokaci har ma ta kara da sharri sai zama wanda ya riko da shari'a bai samu bakin magana akan wanda ya saba wa shari'a ba mai saba wa shari'a shi yake da bakin magana akan wanda ya bi shari'a wannan iya faruwa har ya zama a najeriyanci abun na aukuwa ba zan san adadin mata nawa ke mun complaining wanda da ce ita hijabin nan ya ishe ta me dalili ta ga ana yawan zagin sun saka ta ga ana yawan aibata hijabi wata da ce ta ga ana yawan aibata niqabi imma a rubuce a takarda imma a yi magana da sauti ko wani abu mai kama da haka har sai fara sa wasu mata da karatu bai ishe su ba karfin riko da abun bai ishe su ba sai suka fara sako-sako da wannan yau ta sa hijabi gobe sai ta aje hijabi sai ta saka wani abu na daban ko kuma in za ta je islamiyya ta sanya hijabi in za ta je gidan aure ko ziyara ko asibiti sai ta sanya gele ko wani abu mai kama da wannan sai zama in harkar Allah ne sai a sanya wa Allah nasa idan kuma harkar duniya ne ko shaidan to sai a yi abin da shaidan yake so don haka bil haƙiƙa wannan jarrabawan ya yi yawa ga mata don haka nake cewa ya ayyatu al almuhajjaba isbiri wa sabiri wa rabiti wa alami anna allaha ma'as sabirat ki yi haƙuri ki tabbata akan haƙuri ki yi ribati ki sani haƙiƙatan Allah iya tare da waɗanda suke da haƙuri a cikin harkokinsu duk wanda ke da haƙuri a harkarsa duk wanda ke da haƙuri a cikin al'amarinsa namiji ne ko mace tare da riko da gaskiya hakikatan Allah iya tare da shi tarayya a nan ma'iya khassa Allah zai taimake shi in an ma sharri Allah zai tunkuɗe duk abin da aka masa na sharri Allah a shirye yake kare shi inna Allah yudafi'u anil ladina amanu inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakur alkawarin Allah ne yana tunkuɗewa wanda suka yi imani sharri a wani wuri Allah ya ce wa kana haƙƙan alaina nasrul mu'minin taimakon mu'mine kai musu ɗauki ba su alkhairi a rayuwa ba su kariya Allah ya ce haƙƙi ne a kanmu. idan kin zama a cikin masu imani don Allah kike sanya hijabi don Allah kike sanya niqabi batancin mai batanci sharrin mai sharri maganar mai magana a international satellite stations a internet amma ko ina ne a duniya wannan ba zai sa ki rauni da addinin ki ba addinin musulunci haka ya gada matan sahabbai radiyallahu anhunna a farkon musulunci an musu isgili akan hijabi da niqabi an musu batanci wasu ana bin su ana fisge wannan a hannunsu wannan kuma shine hakikatan abin da yan halitta ya gaya mana a hadisi riwaya na muslim Allah ya gafarta masa cewa bada al-islamu ghariban fa udu ghariban fa tuba lil haƙiƙa addinin musulunci ya fara yana bako kuma zai ƙare yana bako bako ya fara yana bako kuma zai koma yana bako amma farin ciki ya tabbata ga wanda suke rike gaskiya idan sun ji ta don haka kula ga wannan koda an ce iyaye da kakanni ba su saka ba abu ne da ya tabbata a ƙur'ani kuma wannan shine fahimta ta magabata radiyallahu anhum wa rahimahumullah don haka sai ki riko da wannan baya ga wannan siyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi a cikin hadisi riwaya na imam at-tirmidhi imam muhammad Allah ya gafarta musu ya gaya mana abin da zai faru a ƙarshen duniya min ashratis sa'a shine alqabid ala dunihi ala dinihi kalqabid ala aljamr alqabid ala dinihi ala wanda ya riko da addininsa riko na gaskiya zai samu kansa a cikin kunci da halin kakanika yi kamar wanda ya riko da garwashin wuta ne a hannunsa kula ga wannan rikonki da hijabi rikonki da niqabi in don Allah kika yi Allah zai jarrabe ki a ciki sai ki kaddara cewa jarraba wanda Allah zai miki a ƙarshen duniya shine kamar kin ɗauki garwashin rubuta kin damƙe ne sai ki fahimci duk abin da ke faruwa ga izgili da hijabi da niqabi har a yanzu bai kai wanda ya riko da garwashin wuta a hannunsa zafi ko cutarwa ba don haka hunaki tahiyyatun wa bushra ilaik saboda riko da kika yi da hijabi da kuma niqabi muna masu roƙon Allah Allah ya taimake ki akan wannan baya ga wannan gabanin mu kutsa zuwa ga magana a muqaddima hunaki farqun bainal hijabi wan niqab akwai bambanci tsakanin hijabi da niqabi bambancin da ke tsakaninsu shine an-niqab juz'un min al shari shi niqabi wani bangare ne daga cikin hijabi na shari'a dukkanin niqabi bangaren hijabi ne duk inda aka ce ga niqabi to wani bangare na hijabi ne wato juz'un min al shari bangare ne kawai na hijabin shari'a ko kuma a ce an-niqabu suratun min suwaril hijabi shari sanya niqabi sura ne daga cikin surorin hijabi na shari'a hijabi a zahiri shine abin da ke rufe dukkan jikin mace daga wato abin da ya shafi kanta ko kuma daga abin da ya shafi wuyanta har zuwa kasanta wannan duk abin da ya rufe gangan jikinta ya zama shine hijabi abin da ke rufe fiskarta wannan shi ake cewa niqabi don haka ana samun niqabi ne a jikin hijabi doka sura ne daga cikin sura na hijabi na shari'a a ƙa'idan hijabi na shari'a bisa ga yadda malamai suka bayyana daga cikin malamai akwai magana na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi ko da cikin hijabul mar'atul muslima na farko yana da muhimmanci a samu hijabi idan za a ɗinka yadi ne mai kauri kaurinsa ya zama baya nuna shef na jikin mace ba a ganin shef ɗinta a fili na biyu ya zama launi ne da baya jan hankalin mutane kamar baki ko kuma wani kala da baya calling attention na uku ya zama kaya ne da yake ba a yi shi don alfahari ba saboda saubu shuhura Allah baya son sa wato kayan da za a yi don alfahari a nemi yadi mai tsananin tsada don isa sai a ce da shi za a ɗinka wannan bai ba na kudu idan za a ɗinka shi a yi shi yalwatacce kada a yi shi ya zama yadda zai iya takura jiki gaba ɗaya na biyar kada ya zama abu ne da yake yalo-yalo ba a buƙatan wannan na shida kada ya zama yana da launi ko kuma irin kaya ko kuma siffa na irin abun da maza suke sanyawa a jikinsu ya zama nau'in kayan in ma ya zama ya halatta maza da mata su yi tarayya a kai ko kuma shari'a ta keɓantar da shi ne gaba ɗaya zuwa ga iyaye mata baya ga wannan ya zama yalwatacce wanda zai isa har zuwa ƙasa idan an ɗinka shi kamar yadda ummu salma radiyallahu anha ta tambayi fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna sanya hijabi har yana jan ƙasa shin akwai bukatan kamar mu ɗaga ga hadisi ko da cikin motsa malik sai ta ce suna jan kamar shibiri ɗaya sai ma ya musu umarni da su yi ƙari akan shibiri ƙwaya ɗaya suka ce ai zai iya taɓa najasa sai ya ce to dattin da ke zuwa a baya ƙasar da ke zuwa a baya ko ya taɓa najasa da ikon Allah tana goge wannan najasa din Kaddar ba a samu daman ya tafi har kasa ya zama yana jan kasa ba babu laifi ki rika sanya safa a kafar ki don ki lullube kafa din da ikon Allah ko da ku a wani wuri wani abu ya dan daga to kafar ki da ikon Allah shari'a ta ce ki rufe ta kuma da ikon Allah ki rufe nikabi kuma shine abin da ke rufe fiska a wani lokaci rufe fiskar gaba ɗayanta a wani lokaci ya rufe fiskar ya bar ido kwaya ɗaya na hagu a wani lokaci ya zama ido guda biyu ne kadai a fili amma sauran fiskar ba a ganinta to nan shine aikin nikabi aikin hijabi kuma ya lullube gabaki ɗaya abin da yake jikinta sai kuma abin da ake cewa jilbab wanda shekul islam rahmatullahi alaihi ya yi magana a kansa a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 28 shafi na 210 zuwa na ɗari biyu da goma sha ɗaya yake cewa wa ammal jilbab fa huwa satrul wajhi bin niqab min fawqir ra'as shi kuma jilbab shine rufe fiska amma da abin da zai rufe tun daga kai ya zama har ƙasa ya rufe jikin so haka idan aka tara hijabi da niqabi waje ɗaya to shine jilbab idan aka raba su to sai zama abin da rufe fiska shine niqabi Abun da ya rufe gangar jiki gaba ɗaya shine hijabi mafhum tayyib don haka waɗannan sune ababe guda uku da ke da alaka da shi imma alhijab wa imma an-niqab wa imma al a gaggauce wannan shekara mu gaba ta biyu shine wujubul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wajibcin umarni da abi Allah da kuma hana sabon Allah iya daga cikin abin mamaki za a ga mutum mai ƙoƙarin riko da addini ne a jaribin da in an kira sallah zai je yayi dukkan siffa ta addini ta bayyana a jikinsa amma za ka ga issa a gida ta balaga tana fita babu hijabi a jikinta issa a gida ta balaga tana sanya hijabi amma hijabin ba irin hijabi na shari'a ba ne shi idan ka gan shi masha Allah dukkan ƙoƙari na kamala na sunna ya cika da shi amma babu a jikin 'ya'yansa ko kuma shi iya da ƙoƙarin amma completely babu wannan alamar riko da addinin a jikin matansa muna tsammanin za mu kama hanya mu je mu shiga aljanna mu bar matan mu sabi Allah su je wuta kalla wa alfu kalla sai dai in mun musu da'awa zuwa ga hanyar Allah suka kibin mu kana zaton za ka tafi aljanna ka bar yarka ta je wuta bayan baka mata wa'azi akan sanya hijabi da niqabi ba baka karantar da ita ba baka saya mata ba kalla wa alfu kalla hadha ghairu mumkin abunda Allah ya gaya mana ko da mai zamu yi yadda ya karanta da fiyayyen halitta wa anzir ashiratakal aqrabina ka fara da wanda suke makusantanka sai zama irin kayan da shari'a take bukata a saka sun kwatanta sawa da ikon Allah na ɗaya kenan na biyu zai taimaka maka wajen kai da su ku tafi zuwa ga aljanna ku nisantar da kanku daga wuta ya ayyuhal ladina amanu an anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun ghinadun shidadun la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna dole mu yi riko da wannan kuma kai da ikon Allah amana ne iyalai zuwa gare ka amana ne ‘ya'ya zuwa gare ka sai mu yi ƙoƙarin kiyaye wannan al'amari da ikon Allah. Baya ga wannan akwai hadisi riwaya na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alaihi da manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam yake cewa innan nasa إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك shaka an الله بإقاب bi iqabin min idan mutane suka ga Allah suna da ikon gyarawa ba su gyara ba yarka ce matarka ne kanwarka ne mahaifiyarka ne waɗanda za ka iya magana kai tsaye da su ɗalibanka ne ‘yan uwanka na jini ne aka ƙi gyara wannan to Allah iya dabde game mutane gaba ɗaya da ukuba a cikin al'umma wannan kuma ganin an yi kuskure a gidanka ka gyara ba yarka ta bayyana tsiraici yarka ta bayyana kanwarka ta bayyana matarka ta bayyana mamarka ta bayyana babu kokarin da kai na musu wa'azi babu kokarin da kai don ka saya musu hijabi na shari'a to ka sani idan duka aka yi shiru a gidan zai iya sabbaba Allah ya tsine wa gidan albarka zai iya sabbaba Allah ya kore albarka gaba daya anguwar lu'inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'alun abin da aka gaya musu na umarni abi Allah ba su yi ba da haka Allah ya ce lu'ina an tsire musu albarka Allah an ce su suratul ma'ida aya ta 78 zuwa ta 79 bayan ga wannan haƙƙi ne mu sani idan karanta da ɗalibai kake wajibi ka saka ido ya zama kayan da suke sawa ya dace da shari'a idan iyalanka ne wajibi ka saka ido kayan da suke sawa ya dace da shari'a ba abin da ransu yake so ba haka kannanka haka a wani hali ma mahaifiyarka da yayunka a wani hali har zuwa ga sauran yan uwanka na jini idan ya kama maka musu wa'azi ne bayan nan ka saya musu kaya na kamala ka basu al'amarin hijabi da niqabi a wurin Allah ya kai wannan matsayin a yi amma duk kaunar da kake musu duk son da kake musu matukar ba a taimaki juna wajen bin Allah ba baya hana gobe kiyama kai da su ka zama abokanan gaban juna al akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din adu illa al muttaqina dukkan abokane masu kaunar juna in dai ba don Allah aka hadu ba matukar ba don Allah ba to makiya juna ne gobe kiyama babu wanda suke zama ba makiya juna ba illal muttaqina sai jama'ar da Allah ya musu baiwa da takawa Allah ya samu a cikin su salisan na uku adillatu shar'iyya ala wujubil hijabi wan niqab hujjoji na shari'a da suke nuna mana wajibcin sanya hijabi da niqabi saboda karancin lokaci na muhadara din ba zai mu kawo dukkan hadisai ba sai dai zan kira ayoyi ko da kwaya hudu a qur'ani bayan nan sai mu bi malaman tafsiri mai bakin su ya faɗa ɗaya bayan ɗaya kan tafsirin ayoyin mafiya yawa abin da ke shigar da mu halin kakanika yau a najeriya shine kowa a duniya yana iya fassara qur'ani sannan a cikin tafsirinsa dan ba sai ya damu da yayi fiyayyen halitta ya fassara ba sallallahu alaihi wasallam ba yayi sahabbai suka fassara ba ba yayi tabi'i suka fassara ba ba yayi atba'u tabi'in suka fassara ba damuwarsa yayi shi yake son al'amarin ya kasance sai mutum ya ɗauki aya ko da da ƙarfi ne sai ya murɗata ta dace da abin da son ransa yake bukata fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hunaka aqaid kathira allati la tu'addu wa la tuhsa da suka bata a duniya dalilin tawili a qur'ani kowa yana iya tafsiri da son ransa da ganin damansa amma manhaji na musulmai manhaji na ahlus sunna radiyallahu anhum shine kar ka kuskura ka fassara aya kar na fassara aya kar ya fassara aya sai yadda fiyayyen halitta ya fassara sallallahu alaihi wasallam sai yadda suka sahabbai suka fassara radiyallahu anhum sai yadda atba'u tabi'ina suka fassara rahimahumullah to wannan shine ilimi da wannan imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alai imamu ahli sunnati wal jama'a yake cewa iyyaka thumma iyyaka an taqula qawlan laysa laka alayhi salaf ka shedanka sannan ka shedanka ka faɗi maganar da baka da magabaci akan ta sahabban ma da suka koshi da ilimi irin Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu da ya samu certificate na karatun Qur'ani da siyayyen halitta ake cewa man sarrahu ay yaqra al-Qur'ana ratiban kama nazala falyaqra'uhu ala qira'ati bin ummi abdi duk wanda ke bukata ya karanta Qur'ani a ɗanyayi yadda ya sauka babu daɗi babu ragi ya karanta yadda ibn musul ke karantawa wa ma'a zalika an saukar da aya da ya tafsiri da kansa sai kuskure faru ya fasara ba daidai ba ran da aka saukar da alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika al am wa hum muhtadun lalle ne wanda suka yi imani ba su jirkita imaninsu da zalunci ba suna da ainihin amintuwa kuma su ne shiryayyu gobe kiyama kalmar azzulmu sai dauka kuskure ne hankalinsa ya tashi da ya zo ya gaya wa fiyayyen halitta ga hadisi a bukhari sai ya ce ma'anan azzulmu anan shine ashirk kamar yadda lukman ke gaya ɗansa inna shirka la zulmun azim lalle shirka ita ce zalunci mai girma kula ga wannan sai zama ka'ida hatta sahabbai radiyallahu anhum idan aka saukar da aya ba sa tafsirin ta da ka sai yadda fiyayyen halitta ya fassara musu sai su garzaya su zo wajensa ya ba su tilawan su haddace bayan nan sai ya gaya musu menene saƙon cikin aya ɗin da wannan ya sa Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai ya rubuta littafi sukutun da guda akan muhimmancin sunna wajen fassara Qur'ani da cewa manzilatu sunna fil Islam wa bayanu annahu la yustaghna anha bil Qur'an matsayin sunna da kuma bayanin cewa duk iya larabcinka da balaga da mantik da nahau da saraf kuma duk iya nawa ba za mu iya fassara qur'ani daidai ba sai mun buƙaci fiyayyen halitta ya fassara mana sai mu bi takardu ya fassara sahabbai sun koya a gare shi sun karantar da tabi'ai akwai manya-manyan ɗaliban su irin tabi'ai su mujahid bin jabr rahmatullahi alai su ainihin katada bin di'ama bin katada rahmatullahi alaihi ga sunan da yawa ɗaya bayan ɗaya da sun tsotsi ilimin ƙur'ani ne a bakin sahabbai radiyallahu anhum sahabbai kuma ɗalibai ne da suka yi karatu a makarantar fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi makarantar da wanda ya tsara silabus ɗin karatun shine Allah subhanahu wa ta'ala shari'a lakum min addini ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna bihi kama na bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu dina wala tatafarraqu fihi Allah da kansa shi ya tsara syllabus dan aike da ake turowa da sakon abin da za a karantar shine mala'ika jibril a cikin duk yan aika a duniya da suke gangarowa daga sama su yiwo kasa babu amintacce kamar sa nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakun munzirin bilisanin arabiyyin mubin wanda ake kawo wa saƙon mai karantarwa din shine fiyayyen halitta wa innaka la'ala khuluqin azim wa in tuti'uhu tahtadu laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman liman kana yarju Allah wal yawmal akhir dalibansa kuma sune sahabbai da Allah yace alladhina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'a ulaika humul muflihuna ka duba wani irin sako da ba a taɓa samun wani cin na ilimi ingantacce irinsa ba kula ga wannan wajibi ne zama tafsirinmu mu riƙa bin takaddun malaman tafsiriya suka fassara aya idan muka ɗauki nasu sai mu fassara ayar da yadda suka fassara su sun samu da isnadi tabi'ai sun koyi a wurin sahabbai sahabbai wurin fiyayyen halitta atba'u tabi'ina wurin tabi'ai atba'u atba'i tabi'ina wurin atba'u tabi'ina haka abun har ya gangaro manya-manyan malaman tafsirin duniya suka rubuta mana tafsirai ba da tunaninsu ko hankalinsu ba sai dai bisa ga yadda shari'a ta karantar aya ta farko da ke magana akan wajibcin sanya hijabi hijabi na san mafiya yawa ba ma magana bukatan tsananta magana a kansa da dama sun amince da wajibcinsa sai dai dan abin da mata ke sawa na niqabi a fiskarsu in ma ya zama yana ɗinke da hijabin in ma ya zama an raba shi da hijabi daga baya aka ɗaure aka rufe fiskar gaba ɗayanta wanda mafiya yawa mata da dama masu kan kyamace shi hatta a cikinsu akan samu ɗaliban ilimi ‘yan uwa mata in ma su jahilce shi dan karancin ilimi in ma don ba su samu encouragement ba muna masu roƙon Allah dalilin wannan muhadara Allah yawaita mana matan da za su gane muhimmancin niƙabi ya zama hatta fiskokin suna rufewa musamman matan aure haka musamman hatta matan da suka balaga idan aka sa wa yarinya ma karama mutamayyiza ta saba da shi alhamdulillahi rabbil alamin bushra laha wa bushra ila abiha wa bushra ila ummiha bushra laha wa bushra li abiha wa bushra li ummiha bushara gare ta haka bushara ga babanta haka bushara zuwa ga mahaifiyarta don haka mun san sharuɗan hijabi sai mu rakkaza tunaninmu yanzu akan shi niƙabi da ake rufe fuska sai mu duba yayi malamai suka fassara ayoyin qur'ani a kansa ba tare da mun saka ƙauli na bakin mu ba aya ta farko cikin suratul ahzab aya ta 59 ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana allahu ghafurar rahima ya kai annabi kulli azwajik ka gaya wa matanka wa banatik da ‘ya'yanka wa nisa'il mu'minin da kuma matan muminai yudinina alaihinna min jalabibihinna su rika saukar da jilbab su wato suna rufe gaba ɗaya jikinsu ya zama daga sama har zuwa ƙasa an rufe shi zalika adina ayyu urafna wannan yake kusantar da su a gane su a su matan ƙwarai ne da masu imani da ikon Allah ba za su cutar da su ba wa kana Allahu ghafurur rahima Allah mai gafara ne mai jin kai bisa ga abin da kika yi a kuskure na rashin sanya hijabi da niqabi gabanin ilimi iso zuwa gare ki aqwalul ulama wal mufassirin fil aya maganganun malamai da kuma malaman tafsiri akan ma'anar wannan aya zan fara da malamai na zamani na kusa kusa yaqulu walidun al karim الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه في ثلاث رسائل في الحجاب شيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الله يغفر تامسا أشكل للتابي ميسونا ثلاث رسائل في الحجاب أديدي شافي نأفو ديزو كركش ونن آية يتي أمر الله سبحانه وتعالى جميع نساء المؤمنين بإدناء جلابيبهن من فوق رؤوسهن على الوجه أمر الله الله يا أمرني أورما لمن أصول الفقه الأمر يفيد الوجوب إلا إذا وجد المانع من ذلك duk inda aka yi itilaƙin al'amuru yana nuna mana cewa kaza wajibi ne sai dai in an samu abun da ke gusar da shi daga wajibci amma in ba haka ba al'asulu fil amri shine alwujub kamar aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in wannan kaga umarni ne na me na wajibi aka mana don haka asalin al'amur shine alwujub don haka yace Allah ya umurci jami'a nisa'il mu'minin dukkan matan mu'minai bi idna'i jalabibihinna min fawqi ru'usihinna da su rika saukar da jilbab wato su rufe daga saman su har daga kansu har jikinsu alal wajihi yace hatta fiska sai su kulle ta wannan shine magana na farko karkashin tafsirin wannan aya ya kulu fadilatu sheikh muhammad bin salih al-usaimin al-wahibi at-tamimi rahmatullahi alai karkashin ya ayyuhan nabi قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يؤرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما أشكل للتاف ثلاث رسائل في الحجاب shafi na bakwai zuwa shafi na takwas karkashin wannan aya yace laqad dallatil ayatu min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wan nazaru sahi, wan nazaru sahi, wal i'tibar wal mizan ala annahu yajib يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الأجانب الذين ليسوا من محارمها وإذا تأمل الآكل المؤمن هذه الشريعة وحكمها وأسرارها تبين له لا يمكن أن تلزم هذه الشريعة بستر الرأس والأنك والذراع والقدم ثم تبيح للمرأة أن تخرج وجهها وكفيها المملوء جمالا وتحصنا فإن ذلك خلاف الشرع وفي حكمة فإن ذلك خلاف الحكمة yace laqad dallatil ayatu haqiqa wannan aya ta karantar min kitabillah daga littafin Allah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam da sunnar fiyayyen halitta wan nazar sahih da bincike ingantacce wal itibar da kula wal mizan da mizani duk sun tabbatar ala annahu yajib akan cewa yana zama wajibi alal mar'ati akan mace an tastura wajahaha ta rufe fiskarta anil ajanib daga ainihin waɗanda suke ba mu muharramata ba allazina laisu min hawan wanda suke ba harramanta ba wa idza ta'ammala al mumin idan mumini ya kula da wannan hadhihi shari'ata wannan shari'a wa hukuma ha da hukuncinta wa asraraha da sirrinta tabayyana lahu zai bayyana gare shi annahu la ba zai yi ba an tulzima hadhihi shari'a a ce shari'ar musulunci ta lazimta bi satirin ra'asi da rufe kai wal unub da wuya wal zira da zira'in hannu wal qadam da kafa thumma mata lil mar'a an tukhrija kaffaiha wa wajha kuma ta zo ta ce mace ta fitar da fiskanta da hannunta waje yace yayi za a ce shari'a ta ce rufe kai wajibi ne wuya wajibi ne kafa wajibi ne kuma ta ce rufe fiska ba wajibi bane kuma rufe hannu ba wajibi ba ne ya ce waɗannan hannu da fiska su ne almamlu wanda aka cika su jamanan wata hassunan da kyau da kuma ƙawa wanda dukkan mace na farko fiskar ta ake fara dubawa ya ce fa inna zalika khilaful hikima hakika wannan ya saba hikima in kana tunanin rufe wuya wajibi ne rufe kafa wajibi ne rufe kayi wajibi ne kuma sai kace rufe fiska da hannu ba wajibi ba ne sai ce wannan khilaful hikima to ina hikima a ciki da fiskan da wuyan da hannun wanne fi tsada babu kokon da fiska ta fi tsada shi yasa shari'a ma ta ce ko laifi ta kada ka daki fiska. mafhum tayyib magana na uku karkashin wannan aya ta ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudinina alayhinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurar rahima yaqulu al محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمة الله عليه إمام المفسرين من المتأخرين ينافع في أبواء البيان في إيذاه القرآن بالقرآن أتكن لتابين سنة أبواء البيان تكن بيّن معنى القرآن إذا قرآن يتي وفي آية كريمة أتكن ونن آية ميجرمة قرينة أقوي قرينة ألا أن قوله تعالى أكم مجند الله يتي yudnina alaihinna min jalabibihinna daidai wannan jumla yadkhulu fi ma'anahu yana shiga cikin wannan ma'ana sitru wujuhihinna bi idna'i jalabibihinna alaihinna shine suturta fiskokinsu ta bangaren saukar da hijabi ya rufe fiskar gabaki daya baya ga wannan yace wa yaqulu kuma yana ƙara cewa zikirul azwat da Allah ya kira matan fiyayyen halitta ma'al banat ya kuma kira ƴaƴansa a ayar ma'a nisa'il mu'minin ya kira kuma matan mu'minai fi ayatin wahida a cikin aya daya wa fi hukumin wahidin a cikin hukunci daya ya dullu ala wujubi satril wajhi iya nuna wajibcin rufe fiska ne saboda Allah cewa ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minina ba a rabe matan mu'minai da matan fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi da 'ya'yansa ba baya ga wannan tafsiri na hudu na karkashin wannan aya ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudinina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna ay yu'rafna fala yu'dhayn wa kana Allahu ghafurar rahima يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن خالد رحمة الله عليه في كتابه نظريات في حجاب المرأة المسلمة نظريات في حجاب المرأة المسلمة أشافي نأربعين دبقي yace walau lam yakun min al-adillati shar'iyya ala man'i walau lam yakun min al-adillati shar'iyya ala man'i karfi al-wajhi illa hadha an-nas min Allahi lakafa bihi mujiban لأن الوجه هو العنوان المرأة لمعرفتها من الناحية الشخصية ومن الناحية التي تجلب الفتنة وهذا الأمر يقتضي الوجوب ولا يوجد أي دليل ينقله إلى استحباب أو الخيار yana faɗa fadilatu Sheikh Abdul Aziz bin Khalal a littafin sa na hijabu nazariyat fi hijab al mar'at al muslima shafi na 47 yace walau lam yakun min al adillati shar'iyya ko da ya kasance a cikin hujjojin shari'a babu komai ala man'i kashfil da ke nuna kada a buɗe fiska illa hadha nas sai wannan nassi minallahi daga wurin Allah la kafa bihi mujiban ya isa ya zama iya wajabta tarihi fiska ko da shi kadai ne yace banda wannan aya babu hujja yace ko ita kadai ne ta isa li'anna alwajha saboda fiska huwa alunwanul mar'a shine asalin adireshin mace daga nan ake gane adres din mace na bangaren kenta ko muni unwanul mar'a fiska shine adireshin mace lima'arifatiha don saninta minan nahiyati shakhsiyya a ɓangaren da za a gane personality ta wa minan nahiyati ta tajlibul fitan da kuma ɓangaren da take iya jawo fitina wa hadha al-amru yace wannan umarni da Allah yake cewa ya ayyuhan nabi qul li azwaji wa banati wa nisa'il mu'minin yudinina umarni ne yace wa hadha al-amru wannan umarni yaqtadil wuju iya nuna wajib rufe fiska ne wala yujad ayyu dalilin ba za a samu wani dalili ba yanquluhu ila istihbabin aw khiyar da ke cire wannan umarni zuwa ga mustahabbi ko kuma zuwa ga halal dole a bashi a matsayin na wajibi hujja na biyar da tafsirin wannan ayata ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna zalika adna ay yu'rafna fala yu'dhayn wa kana Allahu ghafurur rahima wa yaqulu fadilatu shaykh محمد بن جرير الطبري رحمة الله عليه إمام المفسرين أتكل للتافي سنة تفسير القرآن الكريم قال يتي قال علي بن أبي تلها علي بن أبي تلها يتي عن ابن عباس دق عبد الله بن عباس رضي الله عنه أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في هاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة ويقوي هذا الإسناد ما صح عن ابن سيرين سألت أبيدة السلماني في قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن فقال بثوبه فغطى رأسه ووجهه وأبرز عن إحدى عينيه إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري رحمة الله عليه كركش ونن آية قال علي بن أبي طلحة Aliyu ibn abi talha radiyallahu anhu yace ali bin abbas daga abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa yadda Amarallahu Allah Allah yayi umarni wa wa nisa almu'minin matan mu'minai idza kharajna min buyutihinna idan sun fita a gidajensu fi hajatin a cikin bukata ay yughatina wujuhahunna min fawqi hinna, su rirrata kawunansu ha zuwa ga fiskansu tun daga saman kai har zuwa fiska bil jalabib da jilbab wa yubdina aynan wahidan amma an ba su dama su fitar da ido kwaya ɗaya a waje wa yuqawwi hadha al isnad abun da ke karfafa wannan isnadi ma saha an ibn sirin abun da ya inganta daga ibn sirin da yace sa'altu abidata salmani na tambayi abidatu salmani wannan abidatu salmani na daga cikin manya-manyan tabi'ai rahimahumullahu ta'ala wanda tun zamanin Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu ya dawo garin Madina ya zauna bai bar garin Madina ba hatta tawaffahu Allah azza wa jalla har Allah ya dauki rayuwarsa don haka yana baka labarin abin da ya ga matan sahabbai na yi ne radiyallahu anhunna irin kaya da suke sawa da irin yadda suke siffatuwa ta bangaren rufe jikinsu sai yake cewa sa'altu abidata salmani na tambayi abidatu salmani fi kaulihi ta'ala cikin maganar da Allah yake faɗa yudinina alaihinna min janabibihinna faqala bi thawbihi sai abidatu salmani ya faɗa da tufarsa haka bi ma'ana fa fa'ala bi thawbihi sai rufe tufarsa fa ghatta ra'sahu sai rufe kayinsa wa wajhahu da fiskarsa wa abraza an ihdai ainihi sai fitar da idonsa kwaya ɗaya waje ya ɗauki rigarsa haka misali sai lullube kayinsa sai buɗe ido kwaya ɗaya a waje yace shine ma'anan wannan aya yudinina alaihinna min jalabibihinna haka ya ga matan sahabbai suna aikatawa radiyallahu anhunna don ya rayu a cikin garin madina ina ga mudakata dakata da daidaita insha Allah ta'ala na shida na wannan aya ya ayyuhan nabi qul li azwajik وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن آية همسن ترى في سورة الأحزاب ويقول الإمام الرازي رحمة الله عليه إمام الرازي رحمة الله عليه دعك زيد فخر الرازي أتكن تفسير سا يناتي وأن هذه الآية أكن ونن آية ففي هذه الآية أتكن ونن آية دلالة أكوي هجة على أن المرأة قال الليمة الشابة وتركي بجروة ma'amuratun an umurce ta bi satari wajiha anil ajnabiyyin da ta sutura fiskanta daga ajnabiyyai wa izhari sitir wal afaf inda khuruj ta kuma bayyana sutura mai kyawu na shari'a ta kuma kame inda ba za a ga jikinta ba inda khuruj yayin fita a gida da wannan tafsiri malamai ke cewa ba ma sai matar aure ba ko da budurwa ce baliga ya zama za ta iya jan hankalin mutane in ta fita waje to abin da ya dace ta yi ta sanya niqabi ta sanya cikakken hijabi mafiya yawa shubuhar da mata ke kawa a wurin za mu yi magana a kai insha Allah a gaba kaɗan don suna da shubuha sai su ce to in ba ta buɗe fiska buwa, zai ganta ya ganta har ce yana so ya aura na farko daman dabarar kike baki aure da miji ko Allah ne yake bayarwa Allah ne yake bayarwa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasibu ɗaya kenan na biyu wanda ya ga kin wuce da cikakken hijabi ko da bai ga surar jikinkin da yake so ya gani ba shari'a ta ba shi dama ya je tambayi izini a wurin mahaifinki ya duba kin masa ko baki masa ba shari'a ta ba dama akwai wuraren da shari'a ta amince mai neman aure na iya gani a jikin mace kula ga wannan ba bayyana tsiracin jikin ke sa mai son auren ki aure ki ba a nan kina gayyatar mutanen banza ne masu neman irin wannan su aure ki alkhabisatu lilkhabithina walkhabithuna lilkhabisat don haka masu muni maza da masu muni mata su ake aurarwa masu muni mata haka da maza ƴan uwansu tafsiri na bakwai na wannan aya saboda karancin lokaci ina ga bari mu ta kiran takaddun ba sai mun tsaya muna magana mai tsawo ba insha Allah sai mu faɗi matsayin da malamai suka faɗa tafsiri na bakwai na wannan aya na ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin يقول الإمام القرطبي Abu عبد Muhammad محمد Ahmad al-ansari rahmatullahi alai. عليه yace wajibi ne mace ta rufe fuskarta hujja na takwas na tafsirin wannan aya ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin ya al imamul al-baghwi fi ma'alim at-tanzil bi wujubi Imamul al a cikin zabin sa na ma'alim at karkashin wannan aya yace lalle rufe fiska wajibi ne a wajen mace tafsiri na takwas shine imamu zabashkari a cikin al rahmatullahi alaihi da ake ganin sa munharifi a wani janibi wa ma'a zalika yaqulu bi satr wajhi fi tafsir hadhihi al-aya ya ayuha an qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minina يدنين عليهن من zalika ذلك أدنى أن يؤربن فلا يؤذين وكان الله غفورا rahima. hujja na goma na tafsirin wannan aya ta 59 cikin suratul ahzab yaqulu al-imam al-qur'ani ibn al-jawzi rahmatullahi alayh fi zad masir fi ilm tafsir bi wujib satr al haka ibn jauzi Allah ya masa rahama cikin dabinsa na zadul masir fi ilmi tafsir yace rufe fiska wajibi ne hujja na goma sha daya ya karkashin wannan aya ya yi wa nabi kulli azwaji wa banati wa nisa'il mu'minina yudinina alaihinna min jalabibihinna yaqulu al-imam al-baydawi fi anwar at-tanzil wa asrar at-ta'wil bi wujubi satr al-wajh haka imam al-baydawi yake faɗa littafin sa cikin anwar at-tanzil wa asrar at-ta'wil yace wajibi ne mace ta rufe fiska za ta je ta anguwa hujja na goma sha biyu karkashin wannan aya ya yi wa nabi kulli azwajik وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يقول فضيلة الشيخ نسفي في مدارك التنزيل وحقائق التأويل بوجوب ستر الوجه hujja na goma sha uku imamun nisafi a cikin mashhur littafin sa mai suna madarikut tanzil wa haqa'iqut ta'wil ya ce fiska ma wajibi ne hujja na goma sha uku tafsirin wannan aya ta 59 cikin suratul ya ayyuhan nabi qul banatik ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يؤربن فلا يؤذين يقول فضيلة الشيخ ابن حيان الأندلسي في بهل المهيد بوجوب ستر الوجه ابن حيان الأندلسي رحمة الله عليه الاتاجن سميسونا بحر المهيد يتي واجبين عليه فسكا hujja na goma sha hudu karkashin wannan aya ta hamsin da tara suratul ahzab ya yi wa nabi kulli azwaji wa banati wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna yaqulu ibnu kathir rahmatullahi alayhi fi tafsir al-qur'an al-karim bi wujubi sittati waji ibnu kathir rahmatullahi alayhi cikin mashhur littafin na tafsir al-qur'an al-karim yace rufe fiska wajibi ne hujja na goma sha biyar karkashin wannan aya ta 59 cikin suratul ahzab يقول فضيلة الشيخ الخطيب الشربيوي في سراج المنير بوجوب ستر waje. haka al-sheikh al-khatib al-sharbiwi yake faɗa a cikin littafinsa na sirajul munir cewa wajibi ne mace ta rufe fuskarta hujja na goma sha shida karkashin wannan aya ta hamsin da tara a cikin suratul ahzab ya ayyuhan nabi qul li azwaji wa banati wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna ay yu'rabna fala yu'dain wa kana allahu ghafurur rahima yaqulu fadilatu shaykh shaykh islam ahmad bin abdul halim bin abdul salam بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني رحمة الله عليه في تفسير سورة النور وغيرها بوجوب ستر الوجه haka shaikul islam Allah ya masa rahama maganar da ya faɗa tafsirin suratul nur da kuma wannan aya yace wajibi ne mace ta rufe fuska in za je ta anguwa hujja na goma sha bakwai karkashin wannan aya ta 59 cikin suratul ahzab يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يؤربن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما يقول ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه في أعلام الموقعين عن رب العالمين بوجوب ستر الوجه في جزء الثاني ابن القيم الجوزي الله يمسى رحمة أشكل لتابع أعلام الموقعين عن رب العالمين da ya zo karkashin wannan aya a juzu'i na biyu ya ce rihe fiska wajibi ne hujja na goma sha takwas karkashin wannan aya ta hamsin tara cikin suratul ahzab ya yi wa annabi kulli azwaji wa gwani sa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna yaqulu ibn hazm al andalusi rahmatullahi alayhi fi al muhalla juz al thalith bi wujubi satr al waji ma ta haqiqi shaykh ahmad shakir rahmatullahi alayhi ibn hazmin al zahiri al andalusi rahmatullahi alai al tabi sana al muhalla juz'i na uku da yazo karkashin wannan aya yana magana yace rufe fiska wajibi ne hujja na goma sha tara wa yaqulu muhammad bin ali bin muhammad ash-shawkani rahmatullahi alayhi fi fatih al-qadir bayna fannay riwaya wa diraya ala ilmi at-tafsir bi wujub satr al-wajh haka muhammad bin ali ash-shawkani rahmatullahi alayhi a littafinsa na fatihul qadir bayna fannay riwaya wa diraya fi ilmi at-tafsir min ilmi tafsir yace rufe fiska wajibi ne hujja na ashirin wa yaqulu al-allama abu al-fadl shihabuddin as mahmud al-alusi al-baghdadi fi ruhil ma'ani bi wujubi satr al-wajh wannan aya ta 59 suratul ahzab yayi wa nabi qul li azwaji wa banati wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna abu al-fadl shihabuddin as-sayyid mahmud al-andalusi al-baghdadi rahmatullahi Alai. cikin mashhurin littafin zan tafsiri mai suna ruhul ma'ani yace wajibi ne rike fiskar hujja na 21 karkashin aya ta 59 a cikin suratul ahzab ya yi hannabi qul azuwa azwajika wa banati wa nisa'il mu'minina yudinina alaihinna min jalabibihinna zalika ajna ay yu'rafna fala yudain wa kana Allahu ghafurur rahima babban malamin tafsiri ya yaqulu jamaluddin al-qasimi rahmatullahi alayh fi mahasin at-ta'wil bi wujubi waje. babban malamin tafsiri jamaluddin al-qasimi a cikin mashhurin littafin sa na mahasin ta'awil. da ya zo karkashin ayar shi ma ya kulu bi wujubi satirul waji cewa wajibi ne arfe fiska hujja na 22 karkashin wannan aya ta 59 cikin suratul ahzab ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banati wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana allahu ghafurar rahima يقول fadilatu الشيخ abdurrahman bin بن ناصر السعدي مفتي الأنيزة wal qasim rahmatullahi عليه a cikin littafin sa na tafsir kalamin rahman fi tafsir kalamin mannan bi wujubi satr alwaji shi ma da yazo karkashin wannan aya yace lalle rufe fiskan mace wajibi ne baya ga wannan hujja na 23 karkashin wannan aya ta yayu hannabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minina yudinina alaihinna min jalabibihinna zalika adna ay yu'ramna fala yu'dain wa qala Allahu ghafurur rahima wa yaqulu ad-doktor Muhammad bin Mahmud al-Hijazi fi kitabihi tafsirul wadih karkashin wannan aya bi wujubi satrul waji yace shi ma wajibi ne rufe fiska hujja na 24 karkashin wannan aya ta 59 cikin suratul ahzab ya yi nabi qul li azwajika wa banatik muminina nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna ay yu'rafna fala yu'dhain wa kana allahu ghafurur rahima wa yaqulu fadilatu shaykh أبو بكر الجزائري في أيسر التفاسير لكلام الألي الكبير بوجيب ستر الوجه haka Sheikh Abubakar Aljazairi a cikin littafinsa na Aisaru Tafasir li kalamil Aliyu Kabir yace rufe fiska wajibi ne hujja na 29 karkashin wannan aya ta 59 cikin littafi a cikin suratul ahzab ya yi annabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna ay yu'ramna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurar rahima yaqulu fadilatu shaykh salih bin ibrahim bin bulai ya fatatal islam ikra'i hatta la tukhda'i a cikin littafinsa mai suna ya fatatal islam ikra'i hatta na tukhda'i ya ke budurwa musulma ki karanta littafin nan da gaggawa saboda kada ki bari a yaudare ki ya kulu bi wujubi satir waje ya rufe fiska wajibi ne hujja na 26 karkashin aya ta 59 cikin suratul ahzab يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يؤرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما يقول الإمام الحسن بن مسعود الفرائي البغوي الشافعي في معالم التنزيل بوجيب ستر الوجه حجة أشرين دبقي karkashin wannan aya ya yohan nabi kulli azwaji wa banati wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna zalika adna ay yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima sai mu yi magana kan maganar Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi da ya zo karkashin ayar shi ne ake ga yi sauƙi akan al'amarin ko shi da ya sauki akan al'amarin da yake yana ga buɗe fiskan ya halatta amma hijabi kan a rufe gangar jiki daga sama zuwa ƙasa ya zama yalwatacce da waɗancan sharuɗa guda bakwai babu sauƙi a kai ko shi da ya sauƙi a kai ya ce yana gaba wajibi ba ne lokacin da ya tashi tafiya umra saudi arabia yana sauka a jidda ma'a zaune tare da matarsa sai a ga matar ta sa niqabi a fiskarta kuma shi ya ce ba wajibi ba sai ake tambayansa yaya kuma kace ba wajibi matar ka da zaka sai ana cewa khalafat da'awatuhu qawluhu da'awarsa wa'azinsa ya ci karo da maganarsa buɗe bakin sai ce ai ba a gane me nake nufi ba ne da na ce buɗe fiskan halal ne ba ina nufin cewa shi ne al'afdal ba al'afdal ne rufe fiska ɗin in an ce wannan halal ne amma ba shi falala da matsayi da daraja a wurin Allah ba wanda ya fi falala da daraja da matsayi a wurin Allah shi ne a rufe fiska ɗin kula ga wannan ya ce a matsayinsa na almajiri mai da'awa mai wa'azi ya dace abin da fi falala ne ba kawai abin da bai da falala ba don abin da ya yi iyalansa su kai abin koyi ne to idan akwai irin waɗannan maganganu na malamai a ƙarƙashin matsayin niƙabi me yasa ya zama abin aibatawa a wurin kafirai hatta inda ba'adil muslimina ya aka yi limaza kana zalika kazalik ya aka yi zama haka lokaci ya ja bil hakika ba zai yi muyi ta bin akwal ɗin ɗaya bayan ɗaya ba sai dai kawai sauran ayoyin bari na kira da ba dan karanci lokaci ba duk sauran ayoyin zamu mu bi kowace ɗaya bayan ɗaya sai mun kira maganganun malamai akalla guda ashirin da bakwai da takaddun tafsiri karkashin kowace aya mafi kankanta akwai hujja a karkashin kowace aya na malamai manyan malaman duniya guda ashirin da bakwai zan baka littafin kowane malami ka duba a gaggauce an adillatu saniya hujja na biyu suratul nur wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها يقول فضيلة الشيخ شيخ الإسلام رحمة الله عليه ذكر شنو wannan aya da Allah ya ce wa qul lil mu'minati fiyayyan halda ka gaya wa mata mu'minai yaghdudna min abu hinna su rika rinsa ganin su wa yahfazna furujahunna su kiyaye al'aurarsu wala yubdina zinatahunna kada su rika bayyana adansu illa ma zahara minha sai abin da ya bayyana daga jiki to kalmar illa ma zahara a nan mutane da dama sun tsaya suna makalkare sai an ce illa ma zahara ha abdullahi ibn abbas ya ce alwajhi wal kaffain ka dakata da ikon Allah dan uwana musulmi zaka ji matsayin ingancin hadisin da ake nasaba ibn abbas radiyallahu anhu karkashin wannan aya da aka umarci mata ya kulu shaikhul islam rahmatullahi alaihi fi tafsiri hadhihi al-aya yace zinatuhunna da aka ce wala yubdina zinatahunna kada su bayyana adansu yace wannan zina tanqasimu ila qismain kala biyu ne hunaka zinatun zahiratun wa zinatun ghairu zahira yace akwai ado na mace da yake zahiri ne akwai adon da ba zahiri ba wato batsina kenan kula ga wannan a cikin maganganun da yake yi sai yace zinatun zahira zina na zahiri shine abin da ya shafi kawai kaga launin kayan da ta saka wannan ya halatta a ga launin kaya ba yadda ta iya amma yace zina batsina wanda yake ya buya a jikinta na shef din jikinta siffan halittanta yace wannan ba a bukata kowa ya gani sai gaba illa li zawjiha saboda wannan zina ne ghairu zahira su bi zawjiha baya ga wannan waya yaqulu sahabi aljalil karkashin illa ma zahara min hada suke cewa fiska da hannu ne babban malamin tafsiri abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu yana cewa illa ma zahara min sai dai abin da ya bayyana ayi asiyabu yace shine tufarta ta rufe jikinta sai dai a ga tufanta shine kawai zai bayyana shine illa ma zahara minha bai fassara da fiska da hannu ba wa huwa marwiyun inda ibn jarir at-tabari abu ne da aka ruwaito shi daga wurin ibn jarir at-tabari rahmatullahi alayh baya ga wannan wa yaqulu walidun al-karim babban malami Sheikh Abdul Aziz bin Bas rahmatullahi alai da ya zo wurin yace fa amara al mu'minat bi gabdil basar wa hifdil farj kama amara al mu'minina bi zalika صيانة لهن من أسباب الفتنة وتعريضا لهن على أسباب الإفة والسلامة قال سبحانه ولا zinata hunna illa ما ظهر minha Sheikh bin Bas rahmatullahi alai ya ce, Lalle an umarci mata da rintsa gani da kiyayewa kamar yadda aka umarci maza don a kare su daga abin da ke aukar da fitina da kuma ƙoƙarin kwaɗaitar da su zuwa ga abin da zai kare su daga fitina yace da Allah yace wala da zinatahunna illa ma zahara minha qala ibn mas'ud ma zahara minha ya'ni bi dhalika ma zahara min al-libas ibn mazid yake abin da ya bayyana na kaya ake magana a kai fa inna zalika ma'fuun anhu wannan an yi afuwa a kansa wa muraduhu bi zalika al malabis abin da ake nufi da wannan shine tufa allati laysa fiha tabarruj wa fitna shine kayan da a jikin sa ma babu tabarruji babu fitina wa amma ma yurwa an ibn abbas Sheikh bin Bas rahmatullahi alayhi ce amma abin da ake ruwaitowa daga Ibn Abbas annahu fassara ma zahara min habil waji wal kaffai cewa ya fassara ma zahara minha da fiska da tafin hannu fa huwa mahmulun ala halatin nisa qabla nuzul ayatul hijab wannan yana faruwa ne ya faru ne gabannin a saukar da ayan wajibi mata yi hijabi gabannin saukar da aya din akai akai wannan ya fassara wannan ayar amma da aka saukar da ayar hijabi baya fassarawa da haka wa amma ba da zalika faqad awjaba Allahu alaihinna sitral jami' bayan saukan aya sai Allah ya wajabta musu rufewa gaba daya ويقول ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين عن العالمين إتتي مغنى ابن القيم رحمة الله عليه أتكين littafin sana a alamul muwaqqi'in an rabbil alamin ko tace magana ta al-allamatul qur'ani muhammad al-amin ibn muhammad muqtar ash-shanqiti rahmatullahi alayh a cikin littafin sana abwaul bayan fi idah al kuma shine maganar imam al fi anwar tanzil wa tawil duk waɗannan manganu suka yi lokaci ya yi karanci ina bi a gaggauce sai dai mu da sauran hujjojin kawai wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna anan ma aka rike wata shubuha sai a ce ai wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna su saukar da su lullube da jilbab ɗinsu a kan jikinsu amma jiki aka ce banda sauran ɓangare ke sai a toge alwajihi wal kaffai qala ibn hajar fil hajar a cikin fatihul bari rahmatullahi alai sharha da na sahihul bukhari yace yarhamul yarhamullahu nisa al ansar Allah ya yi rahama zuwa ga matan al'ansar karkashin wannan hadisi din yace da aka saukar da wannan aya ɗin ta cikin suratul ahzab ta cikin suratul nur afwan da muke magana wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna yace shakakna thiyabahunna fahtamarna wujuhahunna sai suka tsatsa ga zannuwansu sai suna lullube fiskokinsu sannan wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yukhfa ma yukhfina min zinatihinna da aka ce wala yadribna bi arjulihinna kada su rika bugu da kafa su wato kaman tafiya ta calling attention din maza ko kuma tafiya da za ta bayyana wani tsiraicin jikinsu abubakar dai rahmatullahi alaihi yace idan an hana su tafiya ma da ke calling attention din maza yace ta harimun nazar ila wajiha aula bi zalika haramtar da ka tsaya kai ta kallon fuskanta ai haka muni kuma in dai tafiya ma an ce su kiyaye da ya zo a cikin aisar tafarki cewa kenan ashe an nazaru ila wajiha huwa aula bi zalika al adillatu salisa hujja ta uku ita ma cikin suratul azaf aya ta 50 uku da Allah yake cewa wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin zalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna idan za ku tambaye su wani abu ku tambaye su a bayan hijabi wato kenan sun zama complete hijabi a jikinsu wannan shi ya fi zama tsarki ga zukatanku da kuma zukatan nasu amma sai ce min wara'i hijabin karkashin wannan aya ma ya yaqulu walidin al-karim abdul aziz bin Abdullahi bin baz rahmatullahi alai. fa hadhihi al-ayatu al-karima nassun wahidun fi wujubi tahajjubin nisaa min rijal wa tasatturihinna minhum وقد أوضح الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء وأبعد عن الفاحشة وأسبابها وأن التحجب طهارة وسلامة yake cewa wannan aya nassi ne guda ɗaya da ya fito fili wajen nuna wajibcin sanya hijabi na mata ga maza kuma Allah ya fitar da abin ƙarara kuma ya bayyana cewa sanyawa ɗin shi ya fi tsarkake zukatan maza da mata kuma shi ya fi nisantar da su daga alfasha da kuma dalilanta kuma sa hijabi shi ya fi kutsan ba su tsarki da kuma kuɓuta wannan aya ma akwai hujjoji na duk waɗancan takardun karancin lokaci ne kawai yasa ba sai na kawo su ba haka al'adilla adilla rabia hujja ta hudu qawluhu ta'ala magana da Allah ya ita ma suratul nur wal qawa'id minan nisa allati la yarjuna nikahan falaysa alayhinna junahun ay yad'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina wa ay yasta'fifna khairul lahunna Allah ya ce matan da suka manyanta ba su da bukatan aure babu laifi a kansu dan sauke kayansu ba sai su rufe gaba ɗaya ba amma sai ce inda za su kame su sanya hijabin gaba ɗaya ko da su tsofin ne shi yafi alkhairi ko da tsohuwa ce in za ta rufe jiki gaba ɗaya shi yafi alkhairi sai Sheikh bin Basir Mola ke cewa saboda fa inna kullu saqita laha laqita duk abin da ya faɗo a sama a ƙasa akwai abin da ke sa yau idan ganye fado a bishiya ba ka bukata akuya na bukata in kwado ya faɗo kwaro ya faɗo ya mutu kai baka bukata kaza na bukata ka na bukata kullu saqita laha laqita duk abin da zai faɗo akwai abin da ke bukatansa so idan ka ga tsohuwar ne kai bata maka ba to wanda ya ganta to a wurin an kashe shi ala ayi halin karkashin waɗannan hujjoji ga baki ɗayansu idan za ka yi ta bin maganganun malaman tafsiri shine su yaquluna bi biyu jibi al waje. to abin da zai baka sha'awa shine maganganun malamai ta yaya aka yi wannan hujjoji da suka zama birjik a duniya sai zama masu da ta yi wannan maimakon a mata fatan alkhairi kafurai su zage ta fil qanawatil fada'iyya aibata ta fil internet a arbata ta aibata ta sannan akhuha al muslim yusubbuha dan uwanta musulmi kuma ya zage ta ma hadhihi al adilla al shar'iyya ta yi aiki da addini kuma sai zama ta zama abun aibatawa hatta inda ba'abi المسلمين أو من ينتسب إلى الإسلام magana na hudu shine ash-shubuhat hawla adam al-amal bil hijabi wan niqab shubuhohi da ke hana wasu aiki da hijabi da niqabi wasu daga ciki na farko shubuha shine suna kafa hujja da ayyuhan nabi kulli azwaji wa banatik sai tsaya a wurin sai su ce ai an ce annabi ne da matansa sai suka ce sanya hijabi ya keɓanta da matan manzon Allah ne kadai sallallahu alaihi wasallam bayan su ba wajibi bane ne wannan Sheikh Muhammad amin bin Muhammad al-Muqtar ash-Shankiti rahmatullahi alai ya ba su amsa a cikin abwaul bayan fi idahi al-Qur'ani bil Qur'ani karkashin wannan aya yace wa qala ذكر الأزواج مع البنات مع نساء المؤمنين في آية واحدة في حكم واحد يدل على وجوب ستر الوجه فكيف تستقيم ذكر ذكر الخصوصية إذا الله يكرا ما تم منزل الله يكرا يا أنسى يكرا كما matan muminai ta yaya za a ce wannan kususiya ne ce ba maganin kususiya a ciki shubuha ta biyu akwai hadisi na Abu da ake kafa hujja da shi na ainihin Asma radiyallahu anha da ta shigo wajen fiyayyen halitta da kaya da suke bayyana tsiraici sai yace mata innal mar'ata idha hadat la yajuzu an yura minha illa hadha wa hadha bai halatta a ga komai a jikinta sai alwajhu wal kaffain wannan hadisi abu da rahimahullah ya kawo shi to shi kansa da ya kawo abu da rahimahullah ya ce illa uku ne a cikin hadisin baya ga wannan ka nemi hikimatu da'ilal islam na fadilatu sheikh muhammad bin sali al-uthaymin al-wahibi at-tamimi rahmatullahi alaihi a cikin hikimatu da'ilal islam yace babu maganar ingancin hadisin san da ya ci haƙiƙi da takharijin hadisin min awwalihi ila akhirihi shubuha ta uku akwai hadisai biyu da ake jingina zuwa ga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu wanda dukkanin su akwai illa a ciki hadisi na farko shine hadisi na da ibn Jarir at-Tabari rahmatullahi alayhi ya rubuta shi shine haddathana Abu Kurayb qala haddathana Marwan ibn Muslim al-Mula'i an Sa'id ibn Musayyib an ibn Abbas illa ma zahara minha al-kahl wal khatam wannan shine isnadin sa ya zo daga Abu Kurayb daga Marwan bin Muslim al-Mula'i daga Sa'id bin Musayyib daga Abdullah bin Abbas Allah ya kara masa yadda cewa illa ma zahara minha shine wai ta bayyana irin warware da sauransu na ado qala Abdul Qadir Abdul Qadir yace akan shi Marwan bin Muslim al-Mula'i ba a karban hadisin sa Abdul Qadir yake cewa munkarul hadis Marwan bin Muslim al-Mula'i hadisin sa munkari ne Yahaya bin Yahaya rahimahullah yace laysa bi shi marwan bin muslim almula'i ba sika bane ba mutumin kirki bane qala al-bukhari imam al-bukhari rahmatullahi alayhi yace yatakallamuna fihi malaman hadisi sun ce an yi magana akan hadisin sa ba za a karba ba wa qala an-nisa'i imam an-nisa'i rahimahullah yace matrukul hadith hadisin sa ba a karban sa gaba daya kuma shi ya kawo hadisin hadisi na biyu shine wanda yake kafi sunan kubra na imam al-baihaqi rahmatullahi alayhi قال حدثنا أبو عبد الله أخبرنا أبو العباس معمر بن يعقوب حدثنا عامر حدثنا حفص بن غياب وعبد الله بن مسلم بن هرمز عن ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه إلا ما ظهر منها شيني الكف والوجه sai fasara da wannan to shi ma wannan isnadi idan ka bi illa biyu ne a ciki na farko shi Ahmad bin Abdul Qadir qala Abu Hatim Abu Hatim yace laysa bil qawi bai da karfi a bangaren ilimi imamu zahabi yace da'afahu ghairu wahid fiye da mutum ɗaya daga cikin malamai sun da'afa shi qala al-mutai imamu mutai yace yakdhib yana kirkiran ƙarya a hadisi ce manzon Allah yace qala al-hafiz imam hafiz ibn hajar yace da'ifun mai rauni ne haka da'afahu an imamu an rahmatullahi alayhi ya da'afa shi na biyu shi abdullahi ibn muslim ibn Hurmus da aka kira qala shaykh as-sindi shaykh as-sindi yace isnaduhu muzlimun jiddan isnadinsa iya da duhu ba a karbansa qala az-zahabi zahabi yace matrukul hadith hadisin sa ba a karba to idan suka zama malamai sun ce ba za a kafa hujjar shi ba za a kafa hujjar shi a yanzu ba zai yiwu ba so shi shine matsayin hadisan gaba ɗayan su baya ga wannan a gaggauce shine khadaru tabarru tsarin tabarruji kaddara matarka kai kana ga kuna tare da ita ka aminta da ita ƙaddara haka babu yadda ka iya saboda darura kana ga za ta buɗe fiska to kuma waye ce da saka gele gele completely ga hadisi a musannaf Aisha radiyallahu anha ta ga wata mace da gele ta ce Allah wadai da irin wannan abun naki wannan kalma Allah wadai da irin abun da kika saka ka ta gaya mata don haka magana ma akan niqabi din kaddara kayi sauki a kansa to lalle sanya hijabi in dai ba ta sa hijabi ba hadisi ya tabbatar karara matar da ba ta sa hijabi yar wuta ce in dai ba ta saka hijabi yar ina ne yar wuta ne ba ni na faɗa ba akalla ƙaddar ba ta rike fiskar ba kaddar haka shi ka ɗauka mu mun ɗauki al'afdal abun da ya fi falala fa huwa ma'akhudun indana insha Allah to kaddar haka shi rashin sanya hijabi gaba ɗayansa ko sanya hijabi da bai cika kondishin na shari'a ba mace na yawo da gele shara-shara mace na saka hijabi iya kirjinta ya tsaya mace na sa gele-gelen ma iya wuya to wannan hadisi ya ce ya wuta ce ba ni na faɗa magana tafi karfi na hadisi bai ce wanda ba sa niqabi yar wuta bane amma na wanda ba sa hijabi bai tabbatar da yar wuta ne ga hadisin muslim da ya yace sinfani min ahlin nar lam arahuma muhallu shahiri ke cewa kasiyatin ariyat ma'ilat mumilat رؤوسهن كأصنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسافة كذا وكذا ما تاني كاسيات آريات سنسن يكايا أما أفيلي كومينا سيكي شيني ما تتاسا هجابي شف ما منت أفيلي shef ɗin wajen zamanta a fili shef ɗin halittar jikinta daga wuyanta har ƙasa a fili amma bai rufe abin da ake bukata a ya rufe ba ƙarshen hadisin sai ya ce wannan mata ba su shiga aljanna ba don haka abun da ya fi komai hatsari ma shine a sanya hijabi ɗan ƙarami ko kuma a sanya hijabi da yake nuna siffar jikin mace ko a saka hijabi da yake na alfahari ko kuma mafi muni a ce mace gele take sa ba hijabi ba to wannan kan bala'i ne iyakar bala'i a hadisin imam tabarani rahmatullahi alai manzon Allah yace matan da ba su hijabi sai dan gele yace il anuhunna fa innahunna mal'unat in kun gansu ku tsire musu albarka dan da man tsinannu nuni a wurin Allah il anuhunna fa innahunna mal'unat in kun gansu ku tsire musu dan daman tun ba ku tsine musu ba Allah ya tsine musu duk malamai sun yi tafaki a wajen mutum mai mutunci in ya ga mace da hijabi ta sa hijabi yalwatacce ta shiga cikin jama'a kaddara bata ma samu sa niqabi ba iya mutunta ta to yayi kuma ga alƙamarin da mace za ta saka dangiyar haka da yake nuna siffar jikinta har abin ya zama yanzu in yamurai ma suna sawa matansu tunda ke ma kin sa ita ma za ta saka in dan karmi hijabi ne kawai iya kan wuyanki ya tsaya kan shikenan kan kirjinki eh, yamurai sun fara sawa sai ta saka da ma da shigo cikin jama'a in kin zo kin ce assalamu alaikum da ce da assalamu alaikum ba ka suke ba duk yadda kika yi kin iya in ta yi hausa in kin yi hausa ta yi ki karin magana ta yi har ma ta miyar miki da amsa in hijabi ne ita ma ta saka a irin naki to ba shi ba hijabi yalwatacce a ɗinka shi amma al'amarin da ya komai muni a duniya shine gyale a jikin mace shi ya fi komai bala'i shi gaba ɗaya ma kwandem ne in kana jin kwandem zero to zero ne shi khatarul istihza lil mutahajjaba wal munaqqaba hasarin da ke cikin izgili ga matar da sanya hijabi da niqabi su'ila fadilatu shaykh bin bas rahmatullahi alayhi an tambayi shaykh bin bas rahimahullah ma hukumu man yastazi'u biman tartadi al hijab al shar'i wa tughatti wajaha wa kaffaiha menene matsayin mai yin izgili ga wanda yake sanya hijabi na shari'a ta fiskanta fuskanta da hannayenta jawabin amsa yace mai yastahzi bil muslima aw al muslim min ajal tamassukihi bi shari'a al-islamiyya fa huwa kafirun duk wanda yake izgili ga musulma ko musulmi don riko da shari'a to yana fita a musulunci sawa'un kana zalika fi hijabil muslima ihtijaban shari'a aw fi ghairihi wannan duk ne a hijabi yayi izgili ko a wani hijabi yayi izgili ko a gemu ko a wando duka ja Yakulu ya yace dalili kuma Allah yace qul abillahi wa ayatihi ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن أفو عن طائفة منكم نعذب طائفة wannan shine maganar kuma ala ayi halin manhajin mu na ahlus sunna shine ba kalluwa na kace kafiri bane ba ma yi ba a takfirul muayyan sai dai ga matsayin nan a shari'a amma wane baka ba shi kaulasun ba me dalili saboda akwai mawani takfir maganin da ibn uthaymeen rahimahullah ke faɗa wala yatimmu al-hukmu hatta tajtami kullu shuruti wal mawani tartafi don haka baka takfirul muayyan ka ayyana wani ka ce kai ka kafurta ba a haka sai dai ga fatawar malamai me iya wani wani da ya magana ko a jahilci ne ko a karancin ilimi ne ko shubuha ne ko tawili ne ko wani abu mai kama da haka duk wanda bai fahimci muhimmancin ba Allah ya fahimtar da shi duk wanda ya muzanta hijabi Allah ya bashi ikon dawowa daga baya ya gyara ya tuba wa min shuruɗi tauba albayan iya daga cikin sharuɗan tuba shine bayani sai mutum ya bayyana kaza kuskure yana gyara innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu a kenan sai an bayyana suka tuba suka gyara kuma suka bayyana kuskuren da suka yi min shuruti tauba albayan sai mutum ya bayyana kaza na janye fatawata wanda ya wannan a ko'ina yake a duniya Allah ya bashi ikon janye wannan fatawa din Allah ya bashi ikon yin daidai kuskure Allah ya bashi ikon kaucewa idan ku bai gane bane Allah ya fahimtar da shi Allah ya tara mu akan yin daidai gaba daya al makhraj wal khatima makhraji da khatima na farko nasiha ta shine luzumul hijabi shar'i bil ikhlas yar uwa da ke sanya hijabi kar ki sanya shi a matsayin yayi ko kuma a ce ina sanyawa ko a ce a'a ni sista ce ko ni ya ne sashi saboda Allah abudillah mukhlishan lahu din ala lillahi dinul khalis addini ke da aka yi don Allah shine addini na Allah na biyu as sabr ala azal fasiqina ki yi hakuri akan cutarwa mutanen banza duk sharri da muzanta hijabi da niqabi karki damu karki ajiye hijabi saka gele hijabin kin nan ki shi da gasken gaske inna allaha ma'as sabirin Allah iya tare da masu haƙuri na uku as ala ala dinillah wal mudawama ki tabbata akan addinin Allah kuma ki samu consistency a kai wannan shine littafin da zamu fara karanta Allah kai mu sati mai zuwa wasailu sabati ala dinillah abinda mutum zai rike ba shi ikon tabbata akan gaskiya a ko ina yake ba zai ja da baya ba Allah ya ba mu ikon yin haka na hudu at-tadarrus fi ta'alimihinna mu ko masu karantarwa ana bukatar mu rika yin tadarrus wajen karantar da su kar ka ga mace kawai yau da gyale ka zo ka ce kawai ke yar wuta ce bayan nan yanzu sai kin sanya hijabi har ƙasa zira'i biyu a ƙasa ko shibiri biyu bayan nan ki zai fiskan ki ba a ganin ko idon ki ba zai yi ba akwai matan da suke yanzu wata ba taɓa jin wa'azi ba tun da take a duniya ba ta taɓa ji ba to in ka zo karantar da ita karantar da ita hijabin ta gane muhimmancin sa awwalan da hazarin da ke cikin barinsa idan aka samu ta yi riko da hijabi cikakke na shari'a ana nasiha ana yi ya zama hijabi duk sharuɗa bakwai ta cika to a hankali kuma sai a iso kan niƙabi saboda wai kuturu ya ga mai kora ya ce me mu ma da haka muka fara to wanda kaga da sa hijabi rana ɗaya ba haka kawai ta yi alkafura ko al'imani ta saka ba ita ma a hankali Allah taimake ta fara sawa sannan na biyar a yi haƙuri a ci gaba da karantar da su da sayan hijabi ana ba su da ɗinka niƙabi ana barawa fi lashi shaidan da kyauta yake gayyatan su ba kasawa ba ne har ka sayan hijabi ana fi lashi a islamiyya ne kana da hali ka guda ɗari ka ce ga sunan a ba su saka fi lashi kuma waɗanda suke karantarwa a ko ina suke su ji tsoron Allah su daina tozatar da mata masu niƙabi akwai makarantun da ake samu mata su turo tambaya a makaranta kaza na sa niƙabi an cire shi an ce ba zan sa ba makarantar ba fata zamani ba makarantar addinin musulunci a yanzu doka ta ba da dama a ko'ina ma a makarantun zamanin sai dai in ba a sani ba ta ba da dama a sa cikakken kaya to yaya aka yi a makarantu na boko ba an ba da dama a makarantun addini a wasu wurare ana kwace musu ƙabi ana hana sawa to haka wajibi ne mu sani ilimi amana ne ko da kai da kake karantura ba shi ne fahimtar ka ba amma kar ka so ta kuma da kake gama fahimtar ka ba wani ilimi ka samu ko wani ilimi na samu da nake ga duk waɗannan malaman da suka faɗi waɗannan tafsirin ban amince tafsirin su ba da duk sahabban nan to ni aina na tsotso ilimin nawa wannan tambaya dan uwana sai ka amsa wa kanka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam hadha huwa ma indi billahi tawfiq ya ci ya addinin musulunci Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina ga aika riga ka amsa kace wasu an riga amsa suna bayani akan wannan. Cewa hijabi akwai sharuɗa guda bakwai da ake bukata ya cika. Daga cikin sa shine zama mai tsawo. Wanda kina tafiya baya bayyana siffar cinyanki da sauransu. Hijabin da ke tsaya a kirji ko iya kunkumi bai yi ba ana so ya ketara wurin. Son samu ma ya sa har zuwa ƙasa da ikon Allah. In haka bai yi ba akalla ki sa safa ki rufe kafar taki wannan iya da matukar muhimmanci wannan shine hijabi na shari'a wallahu ta'ala ala ga wata mai kama da ita malam wani wata take cewa a wata makaranta ne ake idan sun sa niqabi sai a ce su cire wai har wani malami yake ce musu idan kuka yi kwantai mu babu ruwan mu To, bil hakika ina nasiha zuwa ga su ‘yan uwana almajirai masu karantar a wannan makaranta cewa mu ji tsoron Allah. Na farko kai ya dace ka gaya mata cewa jin tsoron Allah ke ba da aure ba dabararta ba. In dabararta ne shi kenan sai Allah ya bata da dabararta ta, amma jin tsoron Allah ke barwa don Allah shi yake ba da mafita. Mata a zamanin sahabbai radiyallahu anhu wannan shine ayyukansu kamar yadda Abiyatu Salmani rahimahullahi ya bayyana daga cikin ayyukan suna rufewa ya hana wata mace ta yi aure sun yi aure sun haihu sun haifi yayin da suka fi namu albarka kula ga wannan kada ka gaya mata abin da zai in ɗinta akan arki na addini na biyu idan ka hana ta sanyawa duba hujjojin malamai a cikin takardun tafsirin nan dan uwana musulmi shin bincikenka ne yafi na waɗannan malaman ko tsoron ka ne yafi nasu ko kuma sanin shari'ar ka ne yafi nasu da su suka ce a saka kai kace kada a saka sai ka amsa wa kanka wannan amsa ala ayi halin koda kai ba za ka ce su iyalinka ta saka ba to kar ka hana iyalin wani za ta saka mafi kankanta a bashi zaɓi ne ga ɗaliba ta abin da rage so shi ko mijinta sai duba al'afdal abin da falla sai dora mata amma ya zama doka ce ta hana wannan za a bude kofa ta barna ne da kuma discouraging mutane daga aikata sunna wa ma'a zalika kuma a taimaki mutanen banza saboda haka mutanen banza suke bukata wallahu ta'ala alam malam wani mai tambaya na cewa miye ne mafi inganci a game da abun nan mace mai mace mai sanya niƙabi da da kuma ƙaramin hijabi wato za ta sa niƙabi amma sai ta sa ɗan hijabi ɗan fingilu wannan ta yi kuskure mai girma sai dai nata bai kai na mai gela ba shine za ka ga wasu mata ga niƙabin sun saka amma hijabin in ya kirji a nan yake yadda ka san abin kamar matso kana ake yi shi bilakika wannan kuskure ne mai girma yadda Allah ya miki baiwa da sanya niqabi sai ki duba girman Allah ki ji tsoron Allah ki nemi aljanna aljanna gida ne na masu hijabi ki yi kokarin sanya hijabi don Allah ya baki aljanna Allah ya baki ikon sanyawa wallahu ta'ala alim malam wannan wata ce take cewa ita ma'aikaciya ce a asibiti kuma akan tura su wato abun nan semina ko kuma workshop na koyi irin waɗannan ayyuka kuma har yakan kai yana fitar da su daga cikin jihar da suke zuwa wani wato abun nan jiha wanda ba jihar Bauchi ba shine yake cewa shine yake cewa shi abun malam muna so mu san hukuncin wannan wato addinin musulunci za mu iya yin haka halartar workshop ko samina a matsayinsu na ma'aikatan asibiti a har su ji wani inda ba cikin jiharsu ba ya halatta ku je idan kun cika wasu conditions sharuɗa na farko idan za a je ya zama abin da za a je din iya da muhimmanci akwai karuwa a ciki karuwa a cikin abin da zai taimake ki a lahira ko a duniya ta bangaren halal na biyu ya zama akwai muharramin ki da zai raka ki in ma mijinki in ma wani dan uwanki da jini in ma mahaifinki ko wani mai kama da haka na uku idan ba a samu wannan ba fatawar lajnatu da'ima lil buhuth ilmiya <clears throat> suka ce in aka samu rifka na amintattun mutane da su aka aminta da su za su iya zuwa da ke in sun tafi da ke sun da ke a shari'a yayi amma da sharadi amintattun mutane da ba a zargi a kayan su ta bangaren wani abu mai kama da wannan wanda bai dace ba in an same su sha Allah ta'ala babu damuwa akai wannan shi ne. Za ki iya zuwa da ikon Allah in bukata da kama wallahu ta'ala ala wannan mai tambaya na tambaya ne a game da niqabi wato yin sallah da shi ya halatta mace da ta daura niqabi ko ta saka niqabi wato ta yi sujada a kansa ya halatta insha Allah cikakken halatta saboda kaya na libasi al-asl shine al-ibaha su daga shari'a ta ba ta dama akan wannan babu hani da ikon Allah a kai inda aka ba su dama su yaye ne lokacin da suka sanya ihrami a nan ma za su gamu da maza ana bukatan kaucewa kada su bude amma in sun rabu da maza sai su yaye to haka a ka'ida shine a halin ihrami ne ake ba su dama su dan daga shi wallahu ta'ala ala eh, wani mai tambaya wannan dan uwa ne namiji yake da wata tambaya malam yana so wai ka bashi shawari ko kuma dabara yadda zai yi ya samu mata ta gari babbar magana kenan gwagware da sun gyara zama na farko kai ta addu'a rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil na imama ya Allah ka bamu daga matan mu da ƴaƴan mu mutane masu daraja masu halin kwarai kuma ka sanya su jagorori a cikin masu takawa kai ta wannan addu'a tana da matukar muhimmanci na biyu kuma bayan addu'a da ikon Allah sai ka duba wace ce yar dattawa in mutum zai aure ya duba iyaye saboda mafiya yawa ƴaƴan rabin ɗabi'un iyayensu ne shi yasa ran da aga Maryam alaiha salam da Isa alaihi salam da sai aka ce ma kana abokin ra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya ya aka yi babanki ba mutumin banza ba mamarki ba fasika ba ke kika haihu fa asharat ilaihi kaga me dalili saboda ɗaya kan bi halin iyaye ne na uku sai ka duba kuma ɗabi'ar ita yarinya din bayan ɗabi'arta na hudu sai ka duba iliminta a ƙa'ida ɗalibai sukan yi kuskure sukan fifita ilimin mace akan ɗabi'arta mace abun sha'awa ba wai ilimi ne abun sha'awa da ita ba sai dai yaya ɗabi'un da suke yaya haƙurinta yake yaya gaskiyanta yake yaya kawar da kanta yake yaya tausayinta yake yaya ga daɗin magananta zuwa ga mijinta yaya ga ibadata take yaya ga mutunta mutanen da take yi wannan su ne ɗabi'u da suka fi ilimi muhimmanci su kansu ɗabi'u saboda muhimmancin su ba a makirarsa cikin addini kai tsaye ba sai aka yi itinabi idza atakum man tardawna khuluqahu dinahu wa khuluqahu fazawwijuhu wanda kuka yarda da addininsa ko ko ɗabi'unsa addininsa da ɗabi'unsa haka wanda kuka yadda da addininta da ɗabi'unta su da a cikin al'amarin aure muhimmancin ɗabi'a ya fi na ilimi idan kawai ka ce ilimin mace ya dame ka to za ka iya haɗuwa da matsala in tana da ilimi babu ɗabi'a amma in aka samu ko mai ilimi mai ɗabi'a to tafi mai ɗabi'a babu ilimi zai zama ilimin yanzu riba ne amma ana fifita ɗabi'ar mace akan iliminta wanda ga ya wata a ai ta gama kaza ta haddace kaza shikenan bai ma bincika halin zai ce alhamdulillah masha Allah shi abin ya masa idan ta je ta kuntuma martsiya so Allah ka ta sauke a can taji can tayi kaza kaza ma gafa abin da take yi so su daban ilimi daban so a rika bawa dabi'a muhimmanci sai a duba ilimi bayan nan sai ka duba siffa da kake bukata don ana so mutum ya auri matar da ransa yake da sha'awa da bukata zuwa gare ta shi yasa shi rage cewa take cewa fankihu ma tsaba lakum minan nisa tsaba ai kaga abu ne na so yanzu abin da kai kake so na mace wani ba shi ba shi so ba yanzu wani yana sama ce maka ina son yar gajeruwa sosai baka siririya mai manyan ido in ya dace da halittar wasu ta yi haƙuri misali nake bayarwa sai ga abin da wani ba so completely wani shi yake so duk abin da kaga baka so to wani daga ya ga wannan to an kashe shi Allahu bar kawai so kula ga wannan kowa sai duba siffar da yake so wani iya son mace fara a wani baka yake so wani dogo yake so a wani gajeruwa yake so wani mai kauri yake so wani siririya yake so wani kuma idan ya baka ma format da shape din kai ka dauka aljanna za je a kawo masa waya yana gaya maka wai tsawon idan yadda ya dace kasance da fadinsa da tsawon yadda ya dace kasance goshinta kada ya kai tsawon kaza kuma kada ya kasa kaza in between hakoranta ga irin siffa din sai ga kowanne ya yi sai ce amma daidai haƙorinta ɗayan nan ya ɗan tashi kaɗan shi ne kawai matsalar da ya gani bai masa ba kai ka ji kamar horul in fil jannati ma la ainihin ra'ar ba to a ƙarshe shine yan uwa musulmi sun rubutu takardu da neman addu'a a gurinka da sauran jama'a da suke nan halarci, da kuma su ma su nemi maka addu'a ci waɗansu suna ce suna son ka don Allah kuma suna roƙonka kai ma ka masu addu'a da sauransu kamar dai yadda aka saba malam ne na ƙarshe to da cijo kuma Allah ya saka maka da alkhairi bukatunmu na alkhairai duka Allah ya biya mana yadda muka taro nan Allah ya tara mu a gidan aljanna haka abinda muka karanta Allah ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba masu sona don Allah Allah da kuke sona don shi ina roƙon shi ma ya so